game da gani da shi Allah saboda haka iya wani tunanin da kuma sa da tarayya ita ce hausa daga can ta A ta fara da wa wa ta buga wa turan ta ta can ta da wa wa saurara ina so zan miki an gisho matsayiyata tsanantani a rayuwata tsanantani da zuciyata tsanantani da motan kan jami'in kiwo kare idanu aminciya ta ke ke santo an duniyar limsan muni fakkon lawon dawara don yi imagane ju don an jaddin don yi Thank you. riga a ce ma

a tare kuna harkar arziki ya zama ko ba gaban lafiya haka ake kasanci mu haka muka zo kuma mu muka wannan mu amma sai ko kuma yaran da suke yanka duk da za a zuwa ke karshe yanzu misali ranar da ba mu ko a yi za su ai ka ga duk da ba ɗayan za a haɗu dai da su yaran da su isa ɗin za a yi da baki da ka ga nan kada matasa ke nan tun muna nan tun da gaskiya ya fara fata abin ka gani don saboda a koya yaro yi ba a cikin yana kan haka da har sa'ar da inda in ne ne yau da nan ba amma da ka gani Thank you. Yeah. shi a dan ya nan ba bani matsala alhaji ya aike ni kuma shi ne shege ya sai ta mutum san me same ka nake dan taba tare ko Allah ya san dadi wallahi wallahi bari a duba ma a ina dan ina dan kanta a ah, bangaren gyaran mota mu ba ba wasa za ka iya ah, na je jamus na je dubai kai mm, an ba ka labari shugaban kasar indonesia ne nake mata gyaran mota Allah ya wani amma ah? ban ga kacin da wadan audu a ba a gani ni kin mai gana haka nake ko haka ma ina fika Allah wallahi na fika me kafi ne lalacewa ba ba ba sai ka fi wallahi ka kura na tuwa ta wannan dole ta jama'a ce masu ita suna suna ita kai kai ya da kuma su a hannuna take eh to haka ne ni ba iskan ba komai ba komai ga dai ka da ma gyara to shi kenan ka mhm, da ma gyara dan audu mhm. da ka ta gaskiya ka kaje ka fara min abin da ni na ma fi ka sanin ma inda zan taba bari hada waɗansa bari hada an gwada ka gani eh, bari gani ni na ma fi ka kaje ka fara min aikin da ban san shi ba to gadan gadan da ka tashi ko? Eh, a ji ka hannu na. Kamar ya ba ka sa hannunka ba. Kai kawai me kai? Eh, ka dafa na gani. Zaru. Ran jima ko? Ran ta jima. Ban ga yawa da kace so. A na jima yana kyauta ta mana. Ina. Ina. Baba. Ban gane baka gane me nake nufi ba. To ai ni manufar ka ce ban gane, na kana kaman yaya. Kana mun haka na ka gani? To me kake so? Bari zan gani. sannan an kuma ga magana an yi binne an goge abin nan kaushi a kafet ko an so ga mana magana na ji na gode ni je na ce ma sai an jima ba zan yi ba kai ya ko aba wai ya furta kamar an naushi tuwo kana nuna haka da tafi ai Allah alaji ake ta ka bari zan zo in goku saboda na ga wata wannan ko ba gane ba ne. Allah. Na ga san kai ma kana dan taba in dan hada mu ko kare haka ne ko da haka zan zo same ka ba ba gane ba dan arzinawa ka ji ko jakin ne a kai jakunan ne sun yi tsada kuma ba aiki wallahi ba aiki yana kai da su gidi ya daina rushe kenan a'a ba rushewa ya daina yi ba ka gani mutanen ne sun gwamnati ko rage hanya Sai rage ma sai aje sage. Eh, ba yanzu ba jirgi ba shi ne ya fiye ruwa mu da Allah mu zai sai Allah ya da da fiye da da yawa da karatu sauran aiki ko? a nore ke na wallahi ko na gama karatu sauran aiki ko muna nan muna ta ya taya mu addu'a ai ina nan ban sai da addu'a ai ina nan ina ta maka addu'a yawa shi ne ita ce abai ita ce gaba da komai shi sa wancan karon ka tafi ka banna za ka ce wani a wancan ake dan har da yin tsari ba zai ba ba arewa ba kuma kin wancan lokacin ma baya da ban yi ba kuma duk saboda ki a banna ko da ma ba a banna a Kano ba a banna a arewacin Najeriya ne za mu rasa kawo a kan yanzu zan dinga maka addu'a Allah ya yarda a nan garin za a bar ba. ba da aiki ba insha Allah a nan ne ai ma ba na so ne nisa da dake ina ne nisa fa wani zo mun kafa ungulu ba zai yi ba muna tare da ke ai ba ka san wani ya ka kwace eh, ba da a da ke kika gani <laughs> ba wannan magana ake ba ka gane akwai wani abin da kake tunani a kai ne ko ko menene tun da ka amana da da kuma ta ku ba a ba wai ko an ba ku ka ba da ba ma ba ba ne na gode na gode yaro kai ku dan na gode eh abin da za a yi ke yawa masha Allah Thank you. shi yake bi masa shi yake bi masa shi ba ne yake ba shi yake

din nan da larabawa suke yabo suke kira da akiya za mu eh, yanzu ina yi ina fiya ina gajiya ba ne kuma da ta wato ba abin da zan ce ba fuskanci maganar ku a tsakanin ku ta yi ƙarfi abin da zan gaya maka ka dubo da kyau kana ji da kyau ni ni mahaifar amira tun da Allah ya taku ina ta lura da taku da kasu na amince na ba ka amira wallahi wannan ta yi ah, Allah ya muku albarka bane ba da ba kai na ka bi ne wala ko wadi ya wannan ai an abba da ka ga kai wallahi kai kai ba na abin da ya ne ba amma ba da kai ya ga ya ga da kana da fadaje ki ka ba ya ce ba shi wannan da irin wannan da ka ka ba ka ganin yanda yake ka dubi irin ka ba ne ka ka ka ka na me yake faruwa ne amma ka ga ina ganin wani da ka ka da ka fi tsarin ma ba saboda irin su wata saboda ne shi yasa kawai a dinga kula da mutane a dinga kula da mutane ai kai ga kula da kula da a dinga malakun kaso ya ana ba shi baki ana girman kauye ne da ganin da ka girman kauye ba baki ake ba shi ba yanzu an shiga kai da wannan ka ke shi wato kuma ka dinga barin sa in ana gudu kai wannan ga wannan ya kai da barin sa kuma ya ta ce wannan malam ko hada baki kukan ne a rabu da kushi da kuma da ka mu fa ganin girman ka wallahi san da ina ganin dali kada kai dali wajen ka saka sama kai dali Aisha ce na la'akari da shi ina ganin girman shi na kare shi malam ya rabu da kai ba dan alinka ba amma irin ku daina tsaurin ido irin haka wani irin tsaurin ido daina tsaurin ido irin irin tsaurin ido mahalli dai an san ba gurin yin ya ba amma mu ba kai marka saki kar a saki irin wannan amma ka sa masa irin tsamin wanda zai rinka wannan abu ai abin da na game masa bayani shi a daina sanin magana da lafiya wannan ya wuce amma kar ka sake zuwa nan a ba zan mutu fitsari ba amma kuma ka zama nan a yi wa kawai a yana ya haƙuri ba Allah da mutum ya ne ya kamar ya haƙuri rabu da shi amma abu da kai rabu da shi wannan da a jikin wani ya ce rabu da shi gani girma ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri mana ko ne kuka kawai irin wannan aiki ne ba da fara aiki mutum wasiya za abinda kuma kuma abinda kuma a ya yi da baka gana ne abin kuma ya yi nasiha dai nasiha dai a kawai a da kenan ana nufi nasiha shikenan a da kenan ana nufi ka a dai abin dai na gaya maka zan bai magana ba a dinga yin nasiha saboda halin kasan wani zafin zuciya ne kuma da ganin kaɗan kawai ne wallahi wanda ma shi ma da ganin ka kawai ne haka kawai Thank you. wannan son gani Amira wani abu a duniya da kika taɓa tambaya ta in na kasa tabbatawa ki wata ki yi aurenku da ke da amira ba zai yiwu ba kuma ba na so ki tambaye ni dalili kin gane ko saboda me ka ce haka ya ce ka ki tambaye ni dalili Allah ka gaya min dalili dan me ne ya ce ka ki tambaye ni dalili dan Allah ka gaya min dalili Thank you. ganin dai

Thank you. ya gaya mun har na fara zuwa gidan su amira kasan da ko ne dalili ya ke min ba yanzu ba shi ma ya yi kuma mata. ta amma kada da gaya hajiya da zan gaya kai za ka zama cikakken mutum saboda Allah hajiya yanzu ni ba mutum ba ne kuwa saboda ba ka da aure ko kana da hajiya dama akwai wata da na gani ina son kuma ke zan kawo musu ita idan sun ga kayan miki kenan sai a tura manya wurin iyayenka sai a yi magana to gani na kuma ba su yi miki ba ni wallahi hajiya kowace suka san ko in dai kayi miki na zaɓarwa ni da zan zaɓo maka ba da gaba a zo ana nama da romo ɗanyi da kanka ka nemo dai wanda ka gaba maka kawai kawo eh, amma ba a baya ta haka na so a ce da harkar alhaji ba su kansa ya so a ce da harkar auren nan da da wannan amma sai da kuɗi ya riga su yin auren yau shekara ta uku kenan tana tare da da mace amma sai har yanzu su ne a cikin ba Ajiya ai Ahmad da ban yi da ba. ina ina ga aika ko alhaji ya rasu ko ni magana a auren Amir da Amira eh mun yi haji kamar alhaji shiru ji ai shirye shirye ne har yanzu ba a gama ba ana cikin ko magana da Hamid magana mana hajiya ai kin san harkoki ne suka yi yawa ina waɗansu 'yan shi'une shi yasa ba kasafai mukan haɗu ba to amma fara duba ɗakin alhaji ban gabin digar sa ba ai na ajiye ta ne a gurina saboda kada wani ya ɗauka ya wasa da ita saboda sauyi na Allah ya Ina dawo. a dawo Allah ya sa'a. bawa kenan ba wani kabiru ne baya godiya saboda irin abubuwan da alaji ke yi alaji na taimaka masa daidai gwargwado muna tare da shi a amma ba haƙura da irin alheri da alaji ke masa ba ya biya dubu mata ɗaukar da an sha kama shi ba su ɗaya da ba su ɗaya da ba su dangane da haka na tabbata saboda dan iska ne ka tambayi abokan aiki na mu tare juma a nan wurin kuma ban zane ba ni na ta um, ke ta ya kai ta tare ne ne da zai da su ina da aiki na ina da kuma sai da gina ko ne a cikin nan ina da ya aiki Allah muna wani dan da kike ne dan da da su alhaji ne ko da kuma ina da dan da shi ina da su su gona da gina ba amma mutum kun kuma nan ne zama da su kowa da su ina da kuma kana sun da zama ba ka da wani tunani ko hasashe akan waɗanda suke da hannu yanzu ko gaskiya su gaban da su hana kan wani abu wani cikin kuma mun gana da kuma da su wajen ƙarfafin da ke a wajen da su ne na kuma misali a kan ba. Da shi ke daga ofishin kamar taro kana bincike game da wasu haske alhaji ne. Me za ku iya biya mu game da wasu sani game da wasu alhaji. abin da yake ya tsara su a nan su ina da na ina karatu sai na gina su sai na tashi gobe da gani ina ce na gani na gista aka riga su ke gista sai riga ta ka gina su tsawa hayya kika gina yana zuwa gidan mu ne ɗan ko ta gina yana shigowa gidan mu haka hajiya ko ya iya mutum da kika bar sa tare kafin su je kawo mutum ne ne kabiru ne kabiru wani kabiru ke kabiru a lafiya na ke suna hirar da suke a lokacin da kika bar su kawai lokacin da izo muka gaisa sai ce in tashi sai ce bari tashi je ka lemu to da je ka lemu ina da kawai sai na tare ya mutu ban gaishe ba sai motar muna bincike ne dangane da ainihin mutuwar alhaji domin daga dukkan alamu yau alhaji take shafi shi ne muke so mu gane ainihin waɗanda suke da hannu a ciki amma tun da yake bakin abin da kika sani kenan shi kenan ba wani abu za mu je mu tsara bincike kuma mun gode Allah ya ba da yawa da Allah tambaya muke ko Allah ka mutum da Allah ko kun kuka jira jiran ku eh yanzu yanzu nan da kuke a cikin da muka yanzu nan ne ban nan gurin cikin da da da da na cikin wani yake da ne ne amma cikin nan suka yi wallahi ya gudu ya gudu ba tsananin gudu ne da yaran nan ba yadda ka san ya ci kafar zuwa billahi da ya gudu ka ga inda ya hauna ai ni na gudu billahi da la ilaha illa kama shi ya raba musu ya ba kuwa na shi kuma irin wani ɗan mulkan mulkan nan irin wani ɗan mulkan ba ba su wannan mulkan da yi kuma haƙƙin magana wannan mulkan da gani ina ga mutum da ya haƙƙin magana a cikin da ana kaɗan fuska ne da mutum ya ila haƙƙin da ya mamara da su da ba da abin da kan ya zai zai haka da kaɗan alaƙi ka zo ka same ni a dajin ƙarar wallahi in ba don kada in farge ka a ce na kasa mutum ba tabbatar maka da cewa ba da ba ba ka a kuma ka ji da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da da wani da da wani da da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani

aikin banza usman in ta suka fito ahmad ahmad wallahi kai ne baka shaba wallahi wallahi kullum na riga na dama kana son ni wallahi amma sannan ka isa ka mazo ka mazo ka gani yanzu yanzu kanka da kasa kuna da confusion ku zata ka ba haka da ku ce yana so tabbatar da cewa ya mallake diko ku sannan kuma akwai wata da yake a kasa ku zata ka da Allah da Allah ku zata ka da fadar ku ne kake a bashi naka shi ne kake a bashi da ya da su cikin sannu za maganin su, ba su ba su kwantar da hankalinka. Ina da

ni da na kashe iyayensu na musu wahala kun san na musu wahala kuma na muku wahala kuma ku zo ku mallaki dukiyar wallahi ƙarya kuke ni isa ni na kashe mahaifar ku ɗaya bayan ɗaya kuna son ku san kowa aka na kashe su Thank you. wallahi na gama ɗan abubuwan da zan ɗan a walla a can shago shi ne na ma ban mai dan shan iska Allah ta dawa ban wani ko ba eh da gida kake haka wallahi Allah ya san ko ne da wadan masu tabi masu tabi okay kuma na san wadan asaba ne ta kan wani ne ne da shi ne da ta ka tsaya su jama'a sai ka tsaya kana wannan ne ai da ta nawa za a yi kamun a gama kuma ba da bakin ma dan wannan a wannan tsarin kisan mutattura da ke na ji daɗi da na ganka saboda gaskiya maganar shago ba ya kamata mu ɗau mataki ba a wannan lokacin da muke ciki ba wani mataki ga ka gane harka ce ta rayuwa kuma ta karuwa ni shi da na bari gida ta nan rogan nan ban taɓa kasar mai gida fa <laughs> naira goma ba na yi laifin kan ba ba mu albashi albashi nan ko mai ci ne na kai musu ne na ɗan tsatsa ne ɗan mene ne. Sai na ni da haka nake samu nake bayarwa. Ha ni gaskiya tun na gaskiya ni zan gaya maka kawai in za ka yadda ka zo mu karu har ka karuwa tun da dai amana tana hannun mu komai na hannun mu ka zo kawai ni har ka karuwa. Wallahi da sai. Na ba ka gane abin da kake. Ko na karuwa karuwa kake, tun karuwa bayan muna yi. Ni sha tana hannuna. ina kula da wuri kai kana kula da gida kuma in kuɗi zan ɗauko kai za a ce mata mutane amma in zan ka a ce mata mutane to da kai fa za mu haɗa kai ba mu karu fa mu nemi abin duniya mu za mu koyi sai kusa ka tuna lokacin da Allah ya yi su Allah ya yi ka taimaka ma za su mutu musu mutum ba wannan ba wannan kowa ta gani a garin nan dama haka ne shi ma zuwa yi ma zuwa yin arziki ko ba gane ba amma kamar masu yanzu kanka dole ka ba riga ba ba abinci ba yanzu kai kanka ma kana buƙatar irin wannan masoyin wata kuma kana buƙatar ruwa a ƙarin ruwa ƙarin ruwa kana buƙatar ƙarin ruwa ya wani ƙarin ba ya kamata da in ka yadda ka zama ɗauki wata in ka yadda ba sai kai ka zama a hata ɗan ba ko ma mutum ne ma mu koma mu yi da kai ya mu ni abin da nake gama in ka yadda sannan ba da za ya zama lafiya yanzu don ba ya haka Because